وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ya kai wannan manzo ka tsoratar da waɗanda suke jin tsoron a tara su a gaban ubangijin su ranar alkiyama da wannan alkur'ani ba su da wani majibincin lamari ko ma bayan Allah da zai jawo musu amfani ko wani mai ceto da zai yaye musu cuta watakila su ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana waɗannan su ne suke amfana da alkur'ani